Akasarin hanyoyi da ake bi wajen yi wa mata shayi sun haɗar da yanke sama ko cire matancin mace ga baki ɗaya ba tare da wani dalili ko hujjoji daga likitoci ba. An ƙiyasta cewa ƙasashen Afirka fiye da yara miliyan ɗari da shekarunsu bai wuce sha biyar ba da ma waɗanda ke ƙasa da haka aka fi yi wa shayin na mata. Haka zalika fiye da mata da yara miliyan ɗari da arba'in a duk duniya ke ɗauke da matsalolin da ke tattare da yin shayin. yawanci masu magungunan gargajiya ne suka fi taka muhimmiyar rawa wajen gudanar da shayin ga mata a lokacin da suke yara kowane irin matsaloli ke tattare da shayin na mata wani kwararren likita akan harkokin mata a asibitin koyarwa na aminu kano dr idris suleiman abubakar ya yi bayanin matsalolin da suka danganci shayi to bar matsalar za ta iya faruwa sanda ake yin abin ko aka gama da zarar an gama abin shine zubar da jini saboda yanka ne ake yi ba tare da an san ilimin halittun da suke gurin ba kwayoyin cuta suna iya shiga cikin inda aka yi yankan ya zama cewa ma zancen a haihu ko da ma ta samu ta yi auren ya zama tuciya bai yiwu ba wanda sai an daɗe akan gansu shine idan ta yi aure saduwa da mai gida zai zama ya wahala saboda gurin nan ya warke saboda yankan da aka yi masa aikata hakan ga yara da mata wani cin zarafin haki ne na mata kamar yadda wata ƙungiyar kare haƙƙin mata ta ƙasa da ƙasa ta bayyana wanda hakan yake haddasa rashin sha'awa ga mata da kuma kyama ko ya shayi mata yake a addinin musulunci Dr. Muhammad Adamu Abubakar ya yi ƙarin haske. Amma abin da ya shafi kaciyar mace to akwai saɓanin malamai a wasu sun ce na ce wasu sun ce a babu wata wato hujja mai karfi da ta tabbatar da a yi wa mace kaciya. Wani darakta a asusun mata masu yoyon fitsari Malam Musa Isa ya bayyana gudunmuwar da suke takawa wajen kare afkuwar hakan. mun kokarin da muke a nan gurin shine shiga ƙauyuka musamman ƙananan hukumomin da suke nuna domin ilimantar da mata da maza su fahimta cewa yin irin wannan al'ada abu ne wanda zai iya jawo mace ta game da larurar yan fitsari. Dr. Idris ya shawarci iyaye da su kiyaye da yi wa yaran su shayi domin koyon hakan ba ta da magani. Baraka Bashir, muryar Amurka daga Kano a Najeriya.